yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce wadda ta daidai da 21 ga watan rajab hijira na da shekara 1431 daidai da uku ga watan julai shekara ta 2010 wannan shine kaset na 29 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyatul kubra wadda ibn taimiyya ya alkawarin dama zai kawo ayoyi da hadisan da ke magana dangane da siffofin allah maɗaukakin sarki da kuma sunayen shi sannan kuma ya bibi baya da maganganun malaman farko daga cikin malaman hadisi da waɗanda ainihin suka zo bayan da sahabbai da tabi'ai da kuma kawo littattafan da ya ɗauko magana yana cikin kawo maganganun da ya ɗibo su daga cikin littafin fahimul qur'an na malam al-muhasibi a inda wannan malami al-muhasibi Allah ya gafarta mishi yake kawo ainihin wato ayoyi na alkur'ani yana faɗin irin yadda ya kamata a fahimce su da kuma irin yadda ya kamata a fassara su to mun tsaya ne gaskiya ba a daidai gabar da ta kamata a ce nan ba sai dai kawai ga wasu maganganu waɗanda shi almuhasibi ibn taymiya ya ɗauko daga gare shi waɗanda za su yi bayani dangane da uluwi na Allah maɗaukakin sarki da inda ya ce ila an kala haka dai almuhasibi ya ci gaba da magana har inda ya ce wa kazalika qawluhu ta'ala haka nan maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce wa huwa alqahir fawqa ibadihi Allah shine mai rinjaye sama da bayin shi wa qawluhu ta'ala haka maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce arrahmanu rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah mai rahama ya daidaitu saman al'arshi. wa qawluhu da idda Allah yace a amintum man fis sama'i yanzu nan kun amince wanda ke sama wato Allah wa qawluhu ta'ala da idda Allah yace ilayhi yas'adul kalimu at-tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu zuwa ga Allah ɗan maganganu da ayyuka nagari suke ɗaukakuwa wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi Allah shi ke jijjiwa al'amura tun daga sama har zuwa ainihin ƙasa Sun ya ya'ruju ilaihi sannan wannan al'amari da ya dawo ƙasa sai sake juwowa ya hau zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce ta arujin malaikatu wa ruhu ilaihi mala'iku suna hauhawa zuwa ainihin gare shi har da mala'ika Jibrilu wa qala li Isa Allah maɗaukakin sarki ce wa annabi Isa inni mutawaffika ni mai ainihin sanya maka bacci ne wa rafi'uka ilayya kuma ni mai ɗauke ka ne zuwa gare ni wa qala ta'ala Allah maraukakin sarki yace bar rafa'ahu Allah ilaihi Allah ya ɗauke annabi Isa ne zuwa gare shi wa qala ta'ala Allah maraukakin sarki yace innal ladina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi waɗanda ke wurin ubangijinka ba sa girman kai game da ainihin bauta wa Allah jama'a kun ji ruwan ayoyin da malam muhasibi yayi waɗanda baki ɗaya yana ƙoƙarin ya tabbatar maka da cewa aƙidar alƙur'ani na tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki a sama yake kuma babu makawa wannan ita ce aƙidar da ainihin take daidai a ƙarƙashin wannan ayoyin nan muka dawo muka dube su ɗai ɗai ɗai ɗai za ka ga cewa waɗannan ayoyin suna tabbatar da cewa babu wata babu wani ta'awili babu magana cewa aya tana karo ko kuma makamantan haka a'a dukkanin ayoyin suna tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki a sama yake mu dawo mu dubi ayar farko da ya kawo wadda ita ce ta sha takwas a cikin suratul an'am da Allah ya ce wa huwa shi Allah alqahiru shine marin jayi sauka ibadihi sama da bayan shi abin tambaya akwai bayan Allah a nan ƙasa ko akwai bayan Allah a sama ta ɗaya akwai su a sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai to yanzu idan ka ce Allah maɗaukakin sarki a ƙasa ike ko kuma yana ko'ina kenan yanzu wannan ayar kana cewa akwai wani bawa daga cikin bayan Allah wanda yake sama da Allah a halin shi kuma yana cewa shi dinnan marin jayi ne kuma yana sama da bayansu. sama da bayi dinnan ita take fassara mana haƙiƙanin ma'anar ala ala don karka fahimci ala akwai mulasaka tsakanin shi da wani bawa na shi ko yana zaune akan wani bawa daga cikin bayan shi ko halitta daga cikin halittun shi sai wannan aya ta zo ta ta'abiri da fauka sama in ka ce ai a wuri kaza akwai bawa daga cikin bayi ko akwai halittu sai a ce to ubangiji na sama da su a ƙarƙashin wannan ayan nan tana tabbatar da cewa dukkanin bayi da halittun Allah suna ƙasa gare shi shi kuma yana sama da su to kenan aƙida ta tabbata cewa Allah alim ne Allah ne sannan da inda Allah ya ce ar-rahmanu al arshi stawa Allah mai rahama a saman al'arshi ya daidaita wannan na tabbatar mana da samantakewar Allah maɗaukakin sarki domin al'arshi ita ce halitta mafi ƙololuwa sama da sammai bakwai ku kiyaye kuma ku ji wannan jimlar daga gare ne. al'arshi ita ce mafi ƙololuwa wato wadda ta fi callawa sama daga dukkanin halittun shi don haka al'arshi tana saman sama ta bakwai ba tana kan tana sama da sama ta bakwai to Allah kuma yana sama da al'arshi wannan aya tana ƙara tabbatar da fahimtar da ta fita a cikin waccan aya Allah yana sama da bayan shi al'arshi saman bakwai tana sama da dukkan halittu to al'arshi kuma tana sama da dukkanin halittu har saman bakwai to Allah kuma yana saman dukkanin halittu har al'arshi don haka Allah shine fauk ina fata an gane sannan ku sake duba inda Allah ya a amintum man fi sama yanzu nan kun amince wanda ke sama mun tattauno wannan a baya wanda ke sama a nan shine Allah maɗaukakin sarki in ka ce mala'iku ne to an samu tufka da warwara wato kenan akwai wasu mala'iku wanda suke sama da Allah maɗaukakin sarki ka yadda da haka to aqida ta lalace gare ka don haka Allah shine yake a sama sannan sai kuma ilaihi yas'adul kalimut tayyib zuwa ga Allah maganganu daɗaɗa suke hauhawa in kai magana mai daɗi ka karanta ƙur'ani in kai salati in kai tasbihi in kai hailala in kai la ilaha illallah ko kai haukala ko wani zikiri daga zikirorin ba za a saka shi cikin zantuttuka mai daɗi to sai aka ce yana hauhawa zuwa ga Allah ya sa'adu yana hauhawa ilaihi zuwa gare shi me yasa yake hauhawa ya tafi zuwa gare shi saboda shi a sama yake sannan sai yake cewa me wal amalu salihu sannan aiki na gari kuma yarfa'uhu Allah na ɗaukaka shi zuwa gare shi cewa yana ɗaukaka shi me yake nunawa samantakewar Allah madaukakin sarki to sa'annan sai kuma inda Allah yake cewa yudabbiru amra Allah madaukakin sarki shi ke jujjuya al'amura minas sama'i daga sama ilal ardi sai ya turo wannan abu zuwa ga ƙasa me wannan magana take nufi a sama ne Allah maɗaukakin sarki yake don haka daga can yake tsara al'amura ya canza kaza ya juya kaza kaza ya mai da shi kaza ya sanya komai yadda yake son shi in ya gama sai turo shi ilal ardi zuwa ƙasa summa sannan bayan wannan abu ya gama zartuwa a ƙasa yadda Allah ya tsara shi ya aruju ilaihi sai ya sake hawa zuwa gare shi don ya tabbatar da cewa ya koma zuwa ga wanda ya turo shi daga sama sannan Allah ya ce arujin mala'ikatu mala'iku suna hauhawa wa ruhu har da jibrilu ilaihi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan yana tabbatar da Allah yana sama wa qala Isa Allah ya ce wa annabi Isa inni mutawaffika ni mai ɗauke ka ne ga bacci wannan fassara ce mu'awwala amma wadda take da madogara da karina wato shi ta'awili jama'a ba haramun ba ne amma ta'awili akwai wanda yake haramun akwai kuma wanda yake ja'izi akwai kuma wanda yake wajibi Ta'awilin da yake haramun shine ta'awilin da zai kai ka zuwa ga ta'atilin nasoshin alqur'ani daga ma'anarsu zuwa ga wata ma'ana wannan ta'awilin haramun ne shine ka kawar da ma'anar alqur'ani da zahirin ta ya bayyana wadda kawarwa kuma za ta canza wata aƙida ko ta haifar da wani mazhabi wanda ya karo da alqur'ani wannan ta'awili ne haramun ne sannan daga cikin nau'i na ta'awili akwai ta'awilin da yake ja'izi ne sai in ka fassara shi kaza zai yi in ka fassara shi kaza zai yi a halin zahirin ayar kuma ba haka take kayuwa zuwa gare shi ba me yasa aka ce ja'izi ne saboda kana da dalilin yi din kuma zai iya daukan fuskoki mabambanta misali jama'a inna a'tainaka kal kausar, al tana da nassin hadisi sahihi wanda yazo cikin sahihul bukhari wanda yazo cikin sahihul muslim da makamantan haka waɗanda za su tabbata maka da alkausar wata ƙorama ce a cikin gidan aljanna don haka sai zama kenan annahar wata ƙorama ce a cikin gidan aljanna Allah ya bawa annabi mai yawan albarka sannan alkausar zai iya zama alhaud tafkin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake a mawqif yanzu kaga ka fassara alkausar da ƙorama cikin gidan aljanna da tafkin da ke wajen aljanna an samu fassarori guda biyu ko to yanzu duk wanda ka awwalu ka karkatu zuwa gare shi daidai ne saboda me saboda kowanne akwai nafsi wanda yake mara mishi baya ka karanta tafsirin qurtubi a karkashin wannan ainihin aya inna atainaka al-kautsar za ga haka a karkashin wannan yanzu wannan ta'awili ne ja'izi ya halatta ka ce al ana nufin al-haud kharij al-janna fil mawqif al-haud dakhil al-janna ina fata an gane an-nahar menene ya halatta maka wannan saboda samun nasoshin guda biyu sannan kuma wanda duk ka ɗauka da yi karo da wancan ba idan kuma ka ɗauka duk biyun ne Allah yake cewa inna a tsainaka alkausar mun baka alkausar tafki a wajen aljanna da kuma korama a cikin gidan aljanna ɗaya ne to yanzu wannan ta'awili ne wanda yake ja'iz sannan akwai kuma ta'awili wanda yake wajibi ne ko lazimi ne domin in baka yi shi ba nan kuma zai karo da wasu nasoshin kamar nan in ka ce inni mutawaffika ni mai ɗaukar ranka ne kenan kafin Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki annabi isa zuwa sama sai da ya ɗauki ran shi to wannan za ka je kana karanta wasu ayoyi ko kuma wasu hadisai sai ka ga cewa su kuma sun tabbatar maka da cewa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki annabi isa ne daga wannan duniya da ran shi da lafiyar shi haka ne to yanzu kenan sai zama ka koma kai bincike a harshen larabci tawafi yana ɗaukar bacci wannan ja'izi ne wannan yana yiwa akwai wannan ayoyi burjik a cikin alkur'ani don haka kenan yanzu wannan ta'awili ne amma wane iri wajibi ne kai haka don in baka haka ba wata matsala za ta faru don haka in ni mutawaffika ni mai ɗauke ka ne a cikin bacci wa uka ilayya sannan ni mai ɗaga ka ne zuwa gare ni sannan Allah ya ce bar rafa'ahu Allahu ilaihi a'a ba kashe shi suka yi ba Allah ya ɗauke shi ne zuwa gare shi shi annabi Isa sannan Allah maraukakin sarki ce innal ladina inda rabbika waɗanda ke wurin ubangijinka la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai game da bautawa Allah to ina za mu fahimci muhallin shahid akan uluwin Allah a cikin wannan ayar eh saboda mala'iku a sama suke innal ladhina 'inda rabbika shin mutane na girman kai ko ba sa yi aljanu na girman kai ko ba sa yi to su mala'iku an tsarkake su daga girman kai daga nan zaka gane ashe ana magana ne da suwa akan mala'iku to tunda akan mala'iku ake magana kuma aka ce suna wurin ubangijinka to in aka tambaye ka kai a mala'iku suke za kai mutane dan magaji ne ko sakwato eh tunaninka ana cewa ina mala'iku suke sama saboda nassoshi karara sun bayyana haka wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika mu ba ma sassauka sai da umarnin ubangijinka ashe ina ne mazaunar su sama tunda sun ce ba sa a ƙasa sai Allah ya ce su sauko. wato haka ake fahimtar na nasoshi fa amma ɗan bid'a ko sahibu hawa sai ɗauki aya ɗaya sai saka ta aljihu sai leko da kanta sai ce to ga abin Allah ya ce ina fata an gane ba zai taɓa yadda ba ku aya yadda take ba ko kuma ya tattara ayoyi a maudu'i sai ya aje su sai ya ɗauki ƙwaya ɗaya sai fito da ita sai ce shi akan wannan aya ya tsaya in ka ce mishi to ai ba za ka fahimta ba sai ka hada da wata sai ce aya qur'ani to shi ya fahimta an kai baka fahimta ba wato babu mutanen da suka kawo rudani a cikin addinin musulunci irin yan bid'a da ashabul ahwa Allah madaukakin sarki kiyaye wa zakara al-alihata yace ainihin Allah madaukakin sarki ya ambaci gumaka annau kanu alihatan cewa da gaske ɗin inda sun kasance allolin ne labtagau ila zil arshi sabila da sun nemi yadda za su kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ma'abocin al'arshi ila talabihi haifu huwa da sun nemi inda yake ina mahallin shahida nan Allah ya bada labarin gumaka da da gaske gumakan ne da sun nemi hanyar kaiwa ga Allah maɗaukakin sarki ma'abocin al'arshi bari mu karanta ayar za ku ga dilala ta fito faƙala Allah ya ce ƙullau kana ma'ahu alihatun ka ce da a ce akwai wasu alloli tare da Allah ban da shi kaɗai kama ya na kamar yadda kafirai suke faɗi idan labtagau ila zil arshi sabila to da su waɗannan ainihin alloli sun nemi hanyar da za su kai zuwa ga Allah ma'abocin al'arshi to cewa Allah ma'abocin al'arshi akwai dilala ikatirani ta cewa Allah a saman al'arshi ɗin yake kuma su waɗannan gumakan da ake bauta da su ma alloli ne da sun tafi can inda al'arshin take samanta <coughs> wa qala ta'ala Allah yace sabbih isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'la ana siffanta Allah da siffar da ba ta gare shi ne tutun da aka ce al'a'la madaukaki daukaka siffa ce tashi ko da siffa ce tashi madaukaki akan wa fauka ibadihi a sama da bayan shi wa abu abdullahi to dama kar ku manta shi al-imam muhasibi yana cewa ne tun farkon karatun nan namu da muka fara maganganun waɗannan ayoyi yana cewa ne ko da kana tunanin akwai wasu ayoyi da aka shafe su kuma sun tabbata an shafe su ɗin. ana son a gaya maka dokar da ke ciki ce aka shafe amma siffofin Allah da suka zo ba a shafe su ko kun fahimta jama'a kun fahimci wannan da kyau sai ya ce kala abu abdullahi sai abu abdullahi ya ce salayyan saka zalika abadan har abada Allah bai shafe waɗannan ayoyin ba kun ji waɗannan ayoyin da suka gabata ko suna ɗauke da siffofin Allah ko to ko da a ciki akwai wani hukunci na saki ko na aure ko na ciniki ko makamancin haka wanda aka shafe ko to shi hukuncin aka shafe amma hukuncin da ya zo game da siffa ko sunan Allah ba a shafe ba jama'a kun fahimci abin da yake so ya ce siffofin Allah ba a shafe su domin siffofi ne tabbatattu ga Allah maɗaukakin sarki kazalika qauluhu ta'ala haka maganar Allah da yace wa huwa allazi fis sama'i ilahun Allah shine abun bautawa a sama wa fil ardi ilahun kuma Allah shine abun bautawa a ƙasa ba ana nufin yana sama ana bauta mai kuma yana ƙasa ana bauta mishi ba a'a a sama shi kaɗai ake bautawa a ƙasa ma shi kaɗai ake bautawa wa qauluhu ta'ala da magana Allah da yake cewa nahnu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu dinnan mun fi kusanci fiye da ainihin wato bawa ai da bawa fiye da jijiyar da ke gangaro mishi da ainihin jini to cewa mun fi kusanci wannan yana nuna maka Allah maɗaukakin sarki yana sama da kai bawa amma wajen sanin abin da kake ciki to ya fi kusanci da kai fiye da jijiyar da take gangaro da jini ya hau sama ko kuma ya yi ƙasa wa qawluhu ta'ala da kuma magana Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi Allah shi din ne dai Allah a sammai da kuma a ƙasa ya'lamu sirrakum Allah yana sane da ainihin sirrinku wa jaharakum kuma Allah maɗaukakin sarki yana sane da abin da kuke yi a bayyane wa qauluhu ta'ala da magana Allah maɗaukakin sarki da yake cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum babu wani gani wanda zai kasance na mutum uku sai Allah ya zama shine na hudunsu sai malam yace falaysa hadha binasikhin li hadha waɗannan ayoyin da kake jin a ce Allah a sama shine abin bautawa a ƙasa shine abin bautawa Allah madaukakin sarki a sama shine Allah a ƙasa ma haka Allah maɗaukakin sarki yana nan shine na hudu ga masu ganawa su uku karka ɗauka waɗannan ayoyin sun shafa waɗancan ayoyin da suka ce Allah yana sama wala haza biddu zalika zalika kuma karka ɗauka cewa waɗannan ayoyin suna karo da waɗancan ba karo ba shafewa to yanzu wannan zai kai mu zuwa ga wani babban ilimi kenan shine me mushkilul qur'an jama'a kamar yadda ake da mushkilul hadis haka ake da mushkilul qur'an kuma an samu wani babban malami mai suna al-imam ibn qutayba ad-dinawari mun tabo bayanai a baya yadda ya rubuta littafi ta'wilu mukhtalafil hadith ya kuma rubuta littafi ya sa mishi mushkilul qur'an shi mushkilul qur'an littafi ne wanda ko kuma ilimi ne afwan don asali sunan ilimi ne kamar gharibul hadith gharibul hadith asali ba sunan littafi bane sunan me sunan wani ilimi ne sai dai akan a nan suna a sanya wa littafi mushkilul qur'an ilimi ne wanda yake tattaro wasu ayoyi waɗanda sun tabbata suna iya rudar da ɗalibin ilimi amma babu rudani a cikinsu bai gama nuna ba ne shi yasa yake rudewa misali aya alkur'ani ta zo ta ce Allah maɗaukakin sarki ya mai da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama khatamun nabiyina aya ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikamakin annabawa ne me Allah yace ce wa khatamun nabiyina ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi ko sai ce wa khataman nabiyina muhammad ba baban kowa bane daga cikin ku ma'aikin Allah ne kuma cikamakin annabawa ne wannan ayar da ta faɗa haka sai kuma wasu hadisai suka zo ingantattu suka tabbatar da cewa annabi isa zai sauka a cikin bukhari da muslim da musnad al-imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yanzilu fikum ibn maryama adlan hakiman ko adlan hakaman dan maryam zai sauka cikin ku yana mai mulki da adalci da gaskiya sai wasu suka dubi wannan sai suka ce to ko dai ayar ta yi karo da hadisin ko hadisin ya yi karo da ayar sai su ce to ya fi kusa mu ce ya fi sauƙi mu ce hadisin ya yi karo da ayar to kenan dai ayar tana da iskalin an gwada ta da hadisin hadisin yana da iskalin an gwada shi da ayar don haka malaman hadisi da suke yin mushkilul hadis sai su rubuta sai su a hadisin baya karo da ayar malaman qur'ani da suke cewa mushkilul qur'an su kuma sai su sai su ce ayar ba ta karo da hadisin to yanzu a cikin ka'idar waɗannan ilmomi guda biyu jama'a mushkilul qur'an da mushkilul hadis sai ku kiyaye akwai matakai kamar haka matakin farko aka samu aya da aya suna karo to abu na farko a tabbatar cewa ta tabbata aya din na akwai ayoyin da ba ayoyi ba ne ko mutane suna kawo ayoyin da ba ayoyi ba ne yanzu duk ƙur'ani babu wata aya ala la'anatullahi alal kazibina amma sai ka je wa'azi an tara mutum dubu wa'azin ƙasa baki daya sai ka ji alaran ma ya rangado ya ce ala la'anatullahi alal na sai a ce kun ji abin da Allah ya ce ƙarya ne babu inda Allah ya saukar da wannan aya a cikin alqur'ani duk garin ku ka je ka tambayi alaran ma ya nuna maka inda aya ta ce ala la'anatullahi alal na babu wannan duk wani wanda ya sai mota so yake ya rubuta wallahu khairun mu'in babu wannan aya ba aya ba ce to yanzu waɗannan ayoyi ba su da bambanci da ayatu shaitan ayu ne na shaidanin mutane da malamai suka kirkire su to idan ka samu wannan ayar yanzu ta yi karo da wata aya ta alkur'ani to wannan ba aya ba ce ba sahihiya ba ce aya ce maudu'iya ko kun fahimta don haka sai ka jefar da ita ta ƙarya sai ka tabbatar da gaskiya kaga ba karo kenan haka hadisi idan hadisi ya zo hadisi ya zo sai aka samu sun yi karo to sai a ɗauka wannan ya tabbata eh wannan ya tabbata a'a sai a jefar da wanda bai tabbata ba sai a ɗauki wanda ya tabbata babu karo idan wannan aya ta tabbata aya ce wannan ma ta tabbata aya ce to yanzu ne za a fara ɗabbaka wannan ilimi na mushkilul qur'an misali innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Ba ka shiryar da wanda kake so Allah ke shiryar da wanda ya so yanzu wannan ya nuna annabi baya shiryarwa annabi baya shiryarwa to ga wani wuri Allah ya ce wa in innaka lallai kai latahadi wallahi kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa ga hanya mai kakkiya siratin lahi hanyar Allah a to yanzu an samu karo kenan to in aka samu ayoyi irin waɗannan to ga ƙa'ida a ƙarƙashin ilimi na mushkilul qur'an wannan ƙa'ida kuma ita ce a ƙarƙashin ilimi na mushkilul hadis Ƙa'idoji ne guda hudu ƙa'idar farko ita ce ayoyin nan sun tabbata ayoyi dukansu to sai ka yi bincike sun tabbata ayoyi hadisan nan sun tabbata dukansu hadisai to yana daga cikin aibi a ƙasarmu jama'a kawai sai mutum ya buɗe baki da hausa sai faɗa maka hadisi kuma sai ta tukka jayayya akan haka madadin ka ce kawo min inda hadisin yake sannan a san yadda za a yi magana domin lafazin hadisi da kalmomin da ke ciki na taimakawa wajen a yi mishi kyakkyawar fahimta a yi wa wancan kyakkyawar fahimta sai a fahimci babu saɓani amma da hausa ya kawo ya sake kawo wancan da hausa a kawo Balarabci a gani a gwada a bisa haske na ilimin fasaha da ilimin balaga da ilimin naƙad, wanda Allah ya wa annabi wasu na harshen larabci shin kalmomin keke da keke sun yi ɗaya ko nan ya amfani da wata kalma can ya amfani da wata kalma wadda yake suna ɗaukar ma'anoni mabambanta misali ni fa ba na cin barere ni ina shan zoɓo to yanzu kai ba ƙwararren bahaushe ba ne sai ka ce an samu tufka da warwara ai barore shine zoɓo ai zoɓo shine barere barere daban zoɓo daban amma huma khususun wa umumin mutlaq asali ganyen yakuwa ne sai a ce to ya zama barere ga shi nan ɗanyen shi ne ko busasshen shi tun aka tafi aka tafi aka tafi aka tafi ana so a jiƙa shi a sha a haɗa mishi wasu kayan ƙanshi da zaƙi da daɗi sai a ce ya zama zoɓo ma'ana ya zama zoɓa rodo to yan zamani ne saboda style sai suka mai da shi zoɓo wasu ma sai su ce soɓo saboda dai a ƙara turantar da abin ya fita daga hayyacin hausawa yanzu kenan idan ka ce baka cin barere to hausa sukan dafa shi su ci sai ka ce baka ci amma ya kace kana shan zoɓo to kun ga zoɓo daban barera daban to ashe kun ga ba za a ce an yi tufka da warwara ba jama'a kun gane wannan a ƙarƙashin wannan kawo lafazin hadisi da larabci yana fitar da rikici don haka kuna tattaunawa ka lura duk abin da ke haifar da hayaniya a ƙasar hausa yana maganar babu littafi a gaba wannan zai kawo hadisin da hausa wannan mai da hausa sai ga jayayya ta tifke amma a je a ɗauko hadisin da larabci sai a ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man massa zakarahu falyatawadda wanda ya taba zakarin shi ya sake alwala wannan kuma sai a ji ya ce inna ma hiya bab'atun minka ai gabar ka ce to yanzu kawo lafuzzan hadisin ya ce to waɗannan hadisan ba su da karo ka ce ba su da karo a ce kai baka gani ne kai baka iya balaga ba ne baka ji abin da ya ce ba inna ma hiya baba'a ya yi hannu in ya taɓa azzakari aka ce baba'a ana nufin hannun yanzu yana taba azzakari ne irin tabawar da yake wa sauran gaba shine abin da larabci yake hukunta? wannan ku da ya kawo ɗanyar magana a ƙarare ce mammasa zakarahu wanda ya taba azzakarin shi yadda maza ke taba azzakari an san tabawa ce ta sha'awa amma can ya taba ne da nufin baba'a da nufin gaba na haka can alala bata karye ba nan kuma ta karye ya ce kaga hadisan ba sa karo na haka duk malamin da zai shiga wannan aikin jama'a sai ya kware da harshen larabci in bai kware da larabci ba zai iya ba don haka malaman salaf wallahi tallahi sun fi kowa kwarewa da harshen larabci a yanzu salafiyuna na duniya sun fi kowa kwarewa da harshen larabci a nan najeriya ne aka samu matsala ahalis sunna ba su damu da larabci ba don haka har 'yan bid'a da dan guntun larabcin da suke da shi suke musu gorin cewa ahalis sunna ba su iya larabci ba amma ran da na zo zan gabatar muku da muhabara akan haɓaka harshen larabci a cikin ahalis sunna tun daga zamanin farko har yau wallahi za ku yi mamakin yadda malaman ahalus sunna a nan kasar malamin ahalus sunna abdullahi gwandu shekara ɗari biyu shi ya ɗauki tuta ta me ta harshen larabci aka ba shi digiri shine ɗan najeriya ta arewa na farko a cikin fulani ko hausa fulani da ya fara samun ainihin digiri na girmamawa akan ya iya larabci sannan sai shehun borno saboda ƙwarewa da larabci shi yasa kaga su bare bare har yanzu ma suka maintaining wannan irin kaya na graduation ceremony duk shehun barno in ka gan shi to zai sa kaya ne irin na graduation ceremony da kuma rawani irin na graduation ceremony na jami'a azhar zai sa alkyabba zai kawo wannan rawani wanda ake kewaya shi akan hula duk wanda za a yi graduation din shi a jami'a azhar a wancan lokacin wannan su ne graduation gown su ne fitins din me muke magana a kai? muna magana a kan mushkilin Kur'an. Don haka ba za ka iya mushkilin ƙur'an ba sai ka kware da larabci na haka ku kiyaye jama'a idan aka kawo aya aka kawo aya kamar wannan innaka la tahdi man ahbabta yanzu wannan ta kore shirya daga annabi cewa baya shiryarwa nan kuma ta tabbatar da shiryar da dukkan karfi malamai suka dubi ayoyin sai su ce ayoyin gaba ɗayan su ba sa karo ba karo ko miskala zaratin don ku duba fa wannan ba cewa ce annabi innaka la tahdi wannan kuma ta ce innaka tahdi ba ba haka suka zo ba cewa suka yi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u kai ba ka shiryar da wanda kake so domin inda annabi yana da wannan siffar to yana da siffa ta Allah kenan shine duk wanda Allah ya so sai shiryar da shi duk wanda Allah ya ƙi shi sai bar shi a ɓata to annabi bai da wannan siffar sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya dawo da siffar ya koma da ita kai sai ya ce walakin Allah Allah ne ya hadi man ya sha uke shiryar da wanda ya so can ko sai aka ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sai aka yi ta'addi da ila lallai kai kana shiryarwa zuwa ga hanya miƙaƙƙiya ina ma'anarta kana kai mutane kana bayyana wa mutane kana kawo wa mutane ka musu sharhin hanya wace irin hanya hanyar Allah na haka sai zama a can ana nufin shirya ta kimsawa da sakawa a zuci da datarwa Allah ne kaɗai yake yi a nan ana nufin shirya ta bayani da sharhi da isar da saƙo to annabi ba ɓata ikawo ba ba bata ike yi wa mutane ba ba bata ike kai mutane zuwa gare shi ba yana kai mutane zuwa ga shirya ne can kuma fa Allah ne yake kinsa shirya a zuci annabi bai isa haka ba shikenan yanzu kaga an haɗa ayoyin gaba ɗaya ko to a ƙarƙashin wannan haɗawar da aka yi kaga an shiga mataki na biyu cikin hudu matakin farko tabbatar da dukkan su ayoyi ne mataki na biyu shine mai haɗa su to sai wata ƙa'ida sai ta zo kuma ita ƙa'idar janibiya ce sunanta ko takenta shine imalun nasaini aula min ihmali ahadihima haɗa nassoshi guda biyu a aiki da su kowanne ya ɗauki wata fassara su ba mu fa'idoji guda biyun ya fi a ɗauki ɗaya a aiki da ita ɗayar kuma a jefar da ita ta ga kenan babu hikima da zaran ka ji aya ta yi karo nan ta yi karo ka ce to kenan a ɗauki wannan aja wannan ya fi a haɗa biyun a aiki da su gaba ɗaya don dama ƙur'ani an saukar da shi ne don a aiki da shi gaba ɗaya kenan Ka'ida ta biyu kenan to ka'ida ta uku idan ka kasa ku ji jama'a ba a cewa in bai yiwu ba a idan kai ka kasa haɗa su don dama asali ba tufka da warwara suke ba kai ne a matsayinka na ɗan ƙaramin iliminka abin ya ruɗa ka to kai ƙoƙarin haɗa sun ka kasa to sai ka tsallaka zuwa ga mataki na uku shine me matakin tarjihi zai yiwu ka a kan aya ɗaya ka ce wannan ayar ita ce muhukama to wannan sai ka ce mutashabiha ce haka ake wa ƙur'ani wannan muhukama ce to wannan da ita za a aiki wannan kuma ta zama mutashabiha ta rikice mini sai ka aje ta ba don ka kafurce mata ba amma sai ka ɗauki muhukama in zai yiwu haka to ka yi amma shi ma da nashi ka'idojin ba darasin muke ba yanzu muna faɗi sama sama ne idan ya yi haka kenan ka zauna lafiya duk sanda ka zo wannan aya sai ka ce wannan aya mutashabiha ce gare ka ta rikice maka wannan kuma muhukama da ita kake aiki ba ka aiki da wannan sai ka ce a ta rikice min ne ban fahimce ta ba kana da hujja ka ki aiki da abin da baka fahimta ba ba ka kafirce mishi bane amma ai ka dauki wanda ka fahimta idan ka kasa tabbatar da wannan muhukama ce da dalilai wannan mutashabiha ce da dalilai don ba kawai haka siddan zaka ce to wannan muhukama ce wannan mutashabiha ce. a'a sai da dalilai za ka tabbatar kowace sai ka tsallaka mataki na hudu me mataki na hudu shine tawakkuf yanzu dukkan ayoyin sun gagare ka kenan sai ka ce gaskiya waɗannan ayoyin ban fahimce su to amma kuma ba wai cewa zaka baka fahimce su ba duk sanda aka zo magana ka ce wallahi jama'a ku yi hakuri waɗannan ayoyi ne ban fahimce su ba za ka je ka ci gaba da tambaya ne kana tambayan masana waɗanda suka sani fas'alu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur sai ku tambayi malamai idan ku ba ku san bayanai ba ba ku san hujjoji ba kun ji waɗannan su ne me su ne matakai game da qur'ani game da hadisi fa matakin farko tabbatar da hadisan sun inganta idan ɗaya bai inganta baka jefar da shi ka huta in dukkansu sun inganta kamar waɗannan hadisan an tambaya annabi ne suka ce aka ce mishi arrajulu ya masu zakarahu mutum ne ya taɓa zakarin shi me ke hukunci sai ce inna ma hiya baba'atun minka ai gabanka ce nan kuma ya ce man masa zakarahu tawabba wanda ya taɓa zakarin shi ya sake alwala yanzu wannan kuma yana tabbatar da mai shi kuma alwala ta karye wancan kuma yana tabbatar da bata karye ba don ka fahimci tufka da wurara sai ka bincika hadisan sun tabbata gaba daya sun tabbata tare da cewa wasu da suka zo sai suka yi hukunci akan cewa inna ma hiya atun minka bai tabbata ba wannan magana ba daidai ba ce ya tabbata dukan sun tabbata dan haka to sai a tsallaka mataki na biyu shine aljam'u to jam'i din shine ne mana wannan yana nuna cewa in ka taba azzakari da sha'awa alwala ta kare wannan yana nuna cewa ka taba ta kamar yadda kake taba sauran gaɓoɓinka ne susa ko wani gyara wandonka za ka kaje ka soka hannunka cikin azzakarinka babu laifi an fahimta to idan ka kasa hadawa sai ka tsallaka zuwa ga mataki na uku shine a tarje to hanyoyin tarjihi kamar yadda na fara ishara dangane da ayoyin suna da yawa daga cikin hanyoyin tarjihi jama'a akwai wannan aya wannan aya ta sauka a makka ne wannan ta sauka a madina ne mun manta ba tattauna wannan ba shine ma'rifatun nasikh wal mansukh idan ka gagara ka gano to wannan makkiya ce wannan madiniya ce sai ka ce madiniya din ta shafe makkiya kenan amma ina son ka gano wannan hukuncin ka ne fa ba qat'i bane iya kai abin da ka iya yi ne ka ce wannan ta shafe wannan dan kana da tarihi wannan maka aka saukar da ita wannan a madina aka saukar da ita ko kuma duk a madina aka saukar da su wannan ta sauka ne lokacin hajjatul wada shekara ta goma zuwa ta sha ɗaya wannan kuwa ta sauka ne lokacin haibar shekara ta bakwai kaga ta hajjatul wada ta shafe wannan to in hadisin ne ma ba za ka ce wannan hadisin an shafe shi ba wannan ya shafa wannan kamar yadda na ji malaman ƙasar nan suna yi da zarar sun zo kan irin waɗannan hadisan shafa a zakari wannan sai ka ji ya ce wannan ya shafa wancan sai ya sai wuce cikin sauki cikin sauki wato sai ka ji kawai ya ce amma fa wannan ya shafa wancan shikenan kawai sai ya wuce ba da ilimi suke aikin ba ba ka cewa an shafe sai kana da tarihin wanda ya zo daga farko sannan wannan ya biyo kuma ka kasa haɗa su to daga nan ne shine sai ka tsallaka zuwa ga mataki na biyar shine at tawakkuf Allah madaukakin sarki ya taimake mu mu dawo kan magana da muke malai yace falaysa hadha binasikhin li hadha wannan fa ba ya shafe wancan bane waɗannan ayoyin da kaji ana cewa Allah madaukakin sarki shine abin bautawa a sama shine abin bautawa a ƙasa Allah madaukakin sarki shine mafi kusanci fiye da jijiyar da ke gangarowa da bawa jini fiye da ainihin wato wannan jijiyar Allah shi ne na hudu a wurin ganawa Allah maɗaukakin sarki Allah ne a sama Allah ne a ƙasa yana sane da sirrinku da abin da kuke bayyanawa waɗannan ayoyin kakka ɗauka sun shafe ayoyin da suke cewa Allah a sama yake sai ce wala haza biddu lidhalika kar kuma ka ɗauka cewa waɗannan ayoyin ainihin wato karo suke yi da waɗancan ayoyin shi nan bari mu ɗan duba ƙasa sai ce ai al'ayatul lati auradaha الدالة على علو الله على خلقه ليست منسوخة بهذه الآيات waɗannan ayoyin da malam ya kwararo su waɗanda ke tabbatar da Allah a saman halittun shi yake ba wai suna cewa ba suna shafe waɗannan ayoyin bane da ake cewa wa huwa Allahu fis samai ilahun wa nahnu aqrabu wa huwa Allahu fis samawati ma yakunu min najwa wala biddul laha ba kuma karo suke da su ba to yanzu an ce maka ya baka hada su ne zaka ce sai ka ce duk waɗannan ayoyin da suka zo na farko dai dubi ayar da ta ce wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun sai ka ce wannan ayar gaba ɗaya ma ba ta zo bane ta tabbatar da magana Allah a sama yake ko a ƙasa yake ta zo ne ta tabbatar da cewa shi kaɗai ya cancanta a bautawa a sama ko a ƙasa don haka kun ga ba ma maganar samantakewa Allah take ba tana tabbatar da cikakkiyar bauta gare shi ne a sama da kuma a ƙasa a ƙarƙashin wannan ayar ba karo take da waɗancan ba sai kuma ayar da take cewa mu muka fi kusanci da mutum fiye da jijiyar da ke gangaro mishi da jini a nan wanne kusanci take magana tana magana kusanci ne na ilimi na sanin abin da bawa ke ciki sannan sai ayar da take cewa Allah maɗaukakin sarki a sama shine Allah a ƙasa shine Allah a sama ba wani Allah sai shi ba wani mahalicci a ƙasa ma haka yana sane ka gani yana sane da sirrin ku yana sane da abin da kuke bayyanawa wato yana daga cikin illa fa ka fassara alqur'ani baka kware ku ji fa baka kware da harshen larabci ba ba wai baka iya ba sai ka kware sai ka kware da harshen larabci sannan zaka fassara alqur'ani idan ba haka ba za a samu matsala ko kun fahimta jama'a wani littafi na so in yi muku ishara a kan shi in Allahu ta'ala zan samu lokaci wanda zan ɗauko muku shi ga nan ma'ashi kun ga wannan littafin ma duk ahli sunna musamman salafi musamman malami da ke tafsirin alkur'ani ko ne yana bukatar shi shi manahijul lughawiyyin fi taqrir al aqida farkin da malaman lugha na harshen larabci suke bi wajen tabbatar da aqida ila nihayatul qarn rabi al-hijri malaman lugha ya rinka ɗibowa daga cikin malaman salaf a inda zaka rinka ganin manya-manyan malamai masana harshen larabci waɗanda ga irin yadda suke bi su tabbatar da aƙida a lugance su ne irin waɗannan ayoyin za su rinka karantawa su ce a lugance wannan ayar ma tana tabbatar da Allah a sama yake tana tabbatar da Allah kaza tana tabbatar da kaza shin waɗannan malaman idan ba su zauna a matsayinsu na malaman salaf sun baiwa larabci muhimmanci ba haka ba ta faru ba ta faru ba to wannan larabcin da muke magana yanzu an samu matsala domin galibin inda duk zaka je kai karatun lokal arabiya yanzu in ba nadiran ba tun daga zaure har jami'o'i har polytechnics har sces har colleges of education har teachers colleges da haya islam in ba nadiran ba za ka samu galibi 'yan bid'a ne wa ashabul ahawa da kuma afrahul yahudi wa nasara 'yan tsakin yahuda da nasara su ne suke karantar da lugal arabiya Fasad dole ne ahli suna su tashi su kafa makarantu na musamman don karantar da harshen larabci domin harshen larabci ina tabbatar muku da cewa baya rabuwa da aƙida aƙida ba ta rabuwa da shi harshen larabci bai rabuwa da hadisi hadisi bai rabuwa da shi harshen larabci bai rabuwa da fikin fikin bai rabuwa da shi to kuma sake kuka ce ku rike qur'ani da hadisi amma kuma sai kuka dauka larabci ba dole bane da haka sai su bullo sai ce ai gashi nan ma ko larabci ma ba ku iya ba Allah maraukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a kun ji waɗannan ayoyin ba karo suke da juna ba malam yace wa alam ka sani anna hadhihi al-ayat laisa ma'anaha anna Allah arada al-kauna bi zatihi fayakunu ko fayakuna fi asfali واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها ya kamata ka sani ya kai mai karatu da mai saurare waɗannan ayoyin ba wai suna nufin Allah maɗaukakin sarki yana nufin halittu gaba ɗaya ba ne da zatin shi wato kowace halitta sai Allah ya haɗa jikin shi da jikinta fayakunu fi asfala fi asfalil ashiya don haka sai Allah ya rinka kasancewa a ƙasan abubuwa ma'ana saboda taso daga sama ya dawo ƙasa ya haɗu da halitta kaza au ya ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya rinka tashi fiha daga wannan halitta yana komawa jikin wannan halitta listifaliha saboda ita halittar tana ainihin asufla tana ƙasa ba wai makasudi kenan ba ina fata an gane wa ya taba'aba fiha ala aqbariha kuma wai karka fahimci cewa Allah madaukakin sarki zai rinka haduwa da ha wato sashin su da gwargwadon yadda suke zuba an anha inda fana'iha idan wannan halitta ta ƙare sai Allah ya kau daga gare ta jalla wa azza an zalika Allah ya ɗaukaka ya buwaya daga haka bari ku ji me malam yake nufi jama'a yanzu mutanen da suke cewa Allah madaukakin sarki da aka ce shine na hudu a wurin ganawa sai su ai wannan yana nuna Allah shine na hudu da zatin shi ba da ilimin shi ba to me suke cewa idan waɗannan mutanen suka gama ganawa sai Allah ya tashi daga wurin sai kuma ya koma wurin wasu mutum hudu masu ganawa ya zama shine na biyar kun ga tanakuli kenan ko kun fahimta ko kuma cewa wa nahnu aqrab ilaihi sai Allah ya kusanciwa ne sanda yake da rai in ya mutu ya kare fa sai Allah ya tanakuli daga wannan sai kuma ya koma wancan Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin haka Allah yana sanar da duk abin da kake ciki da duk abin da kake da duk kaiwa da komowarka don haka kana da rai yana tsare, ka mutu yana sane da halin da kake ciki babu abin da zai canza amma in yana tare da kai ne kana ganawa to in kuka daina ganawa fa sai kuma ya rabu da kai da haka baya tare da kai kuma bai san me kake ciki ba ba haka ba ne wannan malam muhasib yana fassara musu lazimin tunanin su ne da naza'a bi zalika ba'd ahli wa qad naza'a ko yawa wa qad nazara bi zalika ba'du ahli dalal yace an samu wasu daga cikin batattu sun karkace da haka wasu sun yi da'awar haka suka karkace fa za'amu suka riya cewa annallaha ta'ala fi kulli shay'in bi nafsihi ka'inan Allah madaukakin sarki wai yana cikin kowane abu shi da kanshi kuma abun koyaya ike kama huwa fil arshi kama yadda yake a al'arshi wala farqa baina zalika indahum a wurinsu babu bambanci tsakanin Allah yana sama a saman al'arshi kuma yana cikin wane kuma yana jikin wane yana jikin wane summa ahalu fin nafi ina fata an gane ba'da tasbiti ma yajuzu alaihi fi him? sannan sai suka ainihin yi ihala ma'ana ihala ita ce reference shikenan in aka ce maka me sai ka ce to ai kuma kaza wato wajen korewa kuma sai suka tabbatar ba da tasbiti ma ya juzo alaihi fi qaulihim ma nafau bayan da suka kore wasu ainihin abubuwa da suke ganin su na ƙasa game da Allah maɗaukakin sarki suka tabbatar wa da Allah abubuwan da suke ganin su ne daidai sai aka samu tufka da warwara don abin da suka kore shi suka dawo suka ainihin tabbatar domin ku yace li anna kulla man yusbitu shay'an fil ma'ana thumma nafahu bil qawli wanda a ma'anance ya tabbatar da wani abu amma kuma da ya zo a wajen magana fa sai ya kore wannan abin misali wa kake wa sujuda sai ce Allah yanzu aikin shi ya tabbatar da mai ibada ga Allah can kuma sai ya ce ba wanda ya isa a yi wa sujuda har Allah yanzu a maganar shi ya kore abin da a ma'anance ya tabbatar don haka yanzu maganar shi za a da a yadda da ita can da ya sujuda ya ce Allah yake wasu ya ce karya yake faɗe a can domin ya dawo ya kore mala ya ce lam fi anhu nafihu bilisanihi korewar da ya to ba za ta amfanar da shi ba da harshen shi wahtajju bi hadhihi ayat waɗannan irin mutane sai suka kafa hujja da waɗannan ayoyi cewa annallaha ta'ala fi kulli shay'in bi nafsihi ka'inan ai da an ce Allah huwa fis sama'i ilahu huwa fil ardi ilahu to wannan yana tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki to yana ainihin wato cikin komai da kanshi summa nafau ma'ana ma asbatu sannan sai suka ainihin kore ma'anar abin da suka tabbatar faƙalu sai suka ce la ka shai'i fi shai'i shi Allah da aka ce yana cikin halittun shi amma fa ba kamar yadda wani abu ya kan kasance a cikin wani abu ba to yanzu wannan korewar za ta wanke wancan ta'adin da suka yi na cewa Allah yana cikin komai ba za ta kore ba wai suna son su tsarke kasantuwar Allah a cikin bayin shi ba irin kasantuwar da ɗa ike a cikin uwa ba ne wannan korewar ba za ta tsarkake komai ba don sun riga sun tabbatar wa da Allah na ƙasa shine yadda cewa Allah na cikin bayin shi na ƙasa ce ko to cewa kuma ai kasantuwar yana ciki din ba kamar yadda komai yakan kasance cikin komai ba wannan ba za ta warkar ba qala abu abdullah baban abdullahi shine al-imam al-muhasib yace amma qauluhu maganar ainihin wato da Allah yace hatta na'lama can da yake cewa hatta na'lama al-mujahidina da kuma yace wa sayarallahu Allah zai gani da kuma inda yace wa inna ma'akum mustami'una mu muna tare da ku muna jin duk abubuwan da kuke faɗi fa inna ma ma'anahu ma'anar wannan hatta ya kunal maujud har sai ainihin wato wannan abu ya kasance faya'lamuhu maujudan ma'ana idan ka ce hatta na alamal na da Allah ya ce ma'ana Allah ba zai san halin da mujahidai suke kasancewa ba sai an samu mujahidan Allah maɗaukakin sarki ba zai san abin da zai faru ba har sai ya gani da ya ce inna ma'akum mustami'una din nan Allah bai san abin da za su faɗi ba sai in sun faɗi din fa inna ma ma'anahu hatta yakuna al-mawjud fa ya'lamuhu maujudan. wato kenan in ka ɗauki wannan ma'anar babu abin da Allah zai sani kafin bayi su yi shi har sai sun aikata wannan abu ɗin ne zai sani wa yasma'uhu masmu'an har sai ya ji abin ajiyance sannan zai san shi wa yubsiruhu mubsiran har sai wani mai iya gani ma ya ainihin wato ganshi sannan Allah zai iya gani la alasti hidafi ilmin wala sam'in wala basirin ba a bisa cewa Allah maɗaukakin sarki ya riga ya san abu kafin wannan abu ya faru ba ya riga ya san abin da za a ji kafin a faɗi ya riga ya ga abin kafin a aikata wato abin da muhasibi yake kokarin cewa shine yanzu waɗannan ayoyi da Allah yake cewa hatta na alamal mujahidina minkum to ka ɗauka cewa Allah ba zai san abin da masu jihadi za su aikata ba sai sun aikata din dan in ka faɗi haka kenan in ba su aikata ba fa bai sani ba kenan Allah bai da sadikin ilimi game da abin da bayan shi suke aikatawa wa amma qauluhu ta'ala magana Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wa idza aradna idan muka nufi manata idza jaa waqtu kaunil muradi fihi idan lokacin kasancewar abin da muka nufa ya kasance to wannan abin zai kasance to a wurin malaman salaf da muhasibi ke kokarin tabbatar da maganar shi ne Allah ya san abin kafin abin ya kasance amma a wurin waɗannan suna cewa ne Allah ba zai san abin ba har sai abin ya kasance wa anna qawluhu ala al-arshi istawa to kenan cewar da yake akan al'arshi ya daidaita wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah marin jayi ne sama da bayan shi amintum man fi sama an yakhsifa bikum al-arba yanzu nan kun amince Allah da ke sama ya kisbe ƙasa da ku sannan idan labtaghaw ila al arshi sabila kenan za su wayi gari suna neman hanyar da za su kai zuwa ga Allah ma al al'arshi fa hada wa ghayruhu mislu qawlihi to wannan da waɗansu ayoyin sun yi daidai da irin magana da Allah yake cewa ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku suna hauhawa zuwa gare shi hadda mala'ika jibril da kuma da yake cewa ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu sai yace hadha munqati'un yujibu annahu fawqa al arsh wannan magana tana tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki tabbas yana saman al'arshi fawqa al ashiya kulliha a saman al'amura saman abubuwa baki ɗaya munazzahun anid dukhuli fi khalqihi wannan yana nuna Allah ya yanke daga duk wasu halittu Allah yana sama ko kun fahimta ya tsarkaka daga ya shiga jikin wata halitta tashi la yakhfa alaihi minhum khafiya amma fa kuma wani abu mai boyuwa ba zai boyi gare shi ba li'annahu abana fi hadhihi al-ayat domin Allah a cikin waɗannan ayoyi ya bayyana cewa zata zatahu bi nafsihi fawqa ibadihi Allah shi da kanshi yana sama da bayan shi li'annahu qala domin ya ce a amintu man fi sama yanzu nan kun amintu wanda ke sama ya'ani fawqa al-arsh wato sama al-arshi wal arshu fawqa sama ita ko al-arshi tana sama da sama li'anna man qad kana fawqa kulli shay'in 'ala as-sama'i fi sama wa qad qala mithla dhalika ko fasihu fil ardi ya'ani 'ala ardi ai da Allah ya ce fasihu fil ardi ku yi yawo fil ardi a cikin ƙasa cewa yi ku shiga cikin ƙasa ku turbuɗa jikinku cikin ƙasa ma'anarta alal ardi la yuridu dukhula fi jawfiha Allah baya nufin a shiga cikin ƙasa ko to haka da Allah madaukakin sarki ke cewa arrahmanu alal arshi stawa karka ɗauka Allah madaukakin sarki yana zaune ne akan al'arshi ko kuma na ko kuma da aka ce amintun man fis sama kun amince wanda ke sama cikin sama ka ɗauka cikin sama yana cikin sama ne a'a shi ɗin tana komawa ga ma'anar ala ko kuma sauka domin gashi fasiru fil ardi fasiru fil ardi ma'anarta fasiru alal ardi ina fata an gane wa kazalika qawluhu haka nan da Allah madaukakin sarki yace wala usallibannakum fi jubu'in nakhli zan tsire ku a cikin datsatsin itatuwan dabino ya'ani fauka fauqaha alaiha naka ce za a tsira mutum jama'a naka ce za a tsira mutum a cikin a cikin kututturen ice na dabino me yake nufi a saman za a sa a kafe shi ai ba ana nufin cewa za a saka shi icen cikin shi ba mun fata an gane fi na khali a yace ko yanzu yana nufin za a saka su a cikin abin dabino ko ko za a tsire su a sama shine ce ya'ani fawqaha alaiha wa qala a amintum man fi sama da Allah kuma ya ce yanzu kun amince wanda ke sama sun mafassala sannan sai da kan shi bayani dalla dalla faƙala ce sai ce an yakhsifa bikumul arda Allah ya kisfa ƙasa da ku wa ya yasil ko haka ne falam yakun li zalika ya'ni idza fasala bi qawlihi man fi sama thumma ista'nafa at-takhwifa bil illa ala arshihi sama wa da Allah yace a man fi sama yanzu nan kun amince Allah da ke sama thumma fassala sannan sai ya raba wannan maganar da wadda za ta biyo bayanta faƙala sai ya ce an yakhsifa bikumul arba kun yarda wanda ke sama ya kisfe ƙasa ba ku walam yasil sai bai ci gaba da sadar da maganar ba falan ya kulli zalika ma'anan to da sai zama wannan ba ta da wata ma'ana iz fasala bi qawlihi domin ya rabe ta da cewa man fi sama sun sta'anafa takhwifa bil khasfi amma sai Allah madaukakin sarki ci gaba da tsoratarwar da yace a amintum man fi sama sai yace an yakhsifa bikumul arda illa ku annahu ala arshihi fawqa sama wato Allah madaukakin sarki da ke sama kun yadda ya kisfe ƙasa da ku to kisfe ƙasa da ku da zai yi idan shi yana cikin ƙasar in ya kisfe ƙasa kenan ya kisfe har da kanshi amma shi yana sama in ya kisfe ƙasa me yake faruwa ya kisfe waɗanda ke ƙasa ne ba sama inda yake ba wa qala ta'ala Allah kuma yace yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi Allah ke juya al'amura daga sama zuwa ƙasa thumma ya'ruju ilaihi sannan sai kuma ainihin wato yake hauhawar da waɗannan wato al'amura zuwa gare shi wa qala ta'ruju al-mala'ikatu ruhu ilaihi fa bayyana uruj al malaika sai Allah ya bayyana hauhawa al'amura da kuma hauhawar mala'iku thumma wasafa waqta su'udiha sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana lokacin da suke hawa ɗin bilirtifa'i ta hanyar ainihin wato ɗaukakuwa sa'idatan ilaihi suna hawa zuwa gare shi faƙala sai ce fi yaumin a wani ne ne haka za ta faru kana miqdaruhu hamsina alfasana wanda gwargwadon wannan yinin daidai yake da ainihin wato shekaru dubu hamsin faƙala Allah maɗaukakin sarki ya ce ha ilaihi ya faɗi hauhawan zuwa gare shi wa fasalahu sai kuma ya raba wannan maganar min qaulihi da cewa ilaihi ka qaulul qa'il kamar mai magana ne ce us'ud ila fulanin fi lailatin aw yawmin hau zuwa gawa ne yini kaza ko a dare kaza zalika annahu fil ulu in kaji an faɗi haka wannan yana nufin wannan yana sama kenan ko wa anna su'udaka ilaihi fi yawmin sannan kuma wannan hauhawa za ta kasance a wuni ne fa idza sa'idu ila al haka idan waɗannan mala'iku suka hauhau zuwa ga al'arshi faqad sa'adu ila Allah to sun hau zuwa ga Allah jalla wa azza ko azza wa jalla wa in kanu lam yarahu koda ko basu ganshi ba wa lam yusawu koda basu daidai da inda yake ba fil irtifai a wajen ɗaukaka fi uluhi a wajen samantakewar su a wajen samantakewar shi ba su hau har zuwa gare sun yi daidai gare shi ba fa innahum sa'idu min al-ardi domin daga ƙasa suka hau wa araju sannan kuma suka yi ainihin wato sama bil amri ila al wato suka ainihin wato taka zuwa sama da umarni din zuwa ga madaukakin wuri qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce barrafa'ahu Allah ilaihi Allah maɗaukakin sarki ya daga shi ne zuwa gare shi walam ya indahu bai ce indahu ba sai ce ilaihi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa qala fir'aunu ya haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab fir'aun yace ya kai haman ka gina mini ainihin bene ko na iya ainihin wato kaiwa zuwa ga hanyoyi asbabas samawati hanyoyin samai. a ila ilahi Musa domin in leko zuwa ga ainihin ubangijin annabi Musa sun masta'anafa al-kalam sannan sai ci gaba da magana faqala sai ce wa inni la azunnuhu kadhiba domin ina zaton ƙarya yake shi ma qala li a cikin maganar da Musa ya gaya mini inna ilahahu fawqa samawati cewa ubangijin shi ko abin bautawar shi yana sama فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال Allah da kanshi sai bayyana mana cewa Fir'auna na zaton Annabi Musa na ƙarya ne game da abin da ya faɗa mai wa amada li dan haka sai ya kokarin neman tabbatar da wannan abu haifu qalahu ma'azzan bi Musa annahu kadhib yayin da ya faɗi wannan maganar fa amma yana mai zaton cewa Musa maƙaryaci ne walau anna Musa qala ashe kenan da tun farko Musa cewa ya innahu fi kulli makanin bi zatihi Allah yana kowane wuri da yi shi ko na bai fi baiti da fir'auna tun a cikin gidan shi ya fara neman inda Allah annabi Musa yake aw badanihi ko kuma da ya fara laliban cikin jikin shi matun da ya ce mai yana ko ina aw hushihi ko kuma hushihi gashi anan kasa sai ke cewa hush inna wahidul hushush wa huwa al-kanaf shine kewayen shi kamar bayi kamar danni kamar katanga ina fata an gani to shine sai yake cewa fata'amallahu an zalika Allah ya fi karfin a ce yana ko ina yana cikin komai in an tashi a neme shi a ko ina yanzu fir'auna da kanshi ya gamsu da cewa Musa ya nuna mai Allah na sama ne dan haka da ya tashi nema ina ya tashi nema sama to duk waɗannan nasoshin suna nan a cikin alkur'ani waɗanda waɗannan mutane 'yan bid'a suke cewa wai sun haddace ƙur'ani suke cewa wai sun san alƙur'ani to ba mu san wani ƙur'ani ne suka haddace ba ba mu san kuma shin haddar wacce iri suka yi sun yi hadda ne irin haddar da malaman farko suke wadda in suka karanta ayoyi goma ba za su ƙara ta sha ɗaya ba sai sun tsaya sun haddace ta sun iya karatunta sun san ilimin da ke ciki sun fahimta sun yi aiki da fahimtar sannan a ƙara musu karatun ko kuwa hadda ce irin ta gardawan ƙasar hausa hadda ta zuƙu kaga mutum ya haddace ƙur'ani tsaf amma sharrin farko wanda shine sharri mafi girma game da ƙur'ani bai iya karanta shi ba kaga mutum yana zama ya rubuta alƙur'ani da ka jama'a amma bai iya karanta shi daidai ba sannan kaga mutum na haddace alƙur'ani yana rubuta shi amma an ce tafsirin shi bai iya ba kaga bai iya sallah ba in ka zo ka tambaye shi hukuncin zakka bai sani ba in ka tambaye shi hukuncin raban gado bai sani ba hukuncen hukuncen aure bai sani ba to ina son ku gane wannan bid'ar tana neman ta shigo cikin ahlus sunna ne yanzu ahlus sunna da ya haddace qur'ani kawai sai ci gaba da dan sa wani rawani a kafada yana wani doron ƙarya da an je wurin taro ana cewa ai ya hada hadda haya hada hadda kana yaudara kanka ne ka hada hadda ne ala tariqa mubtada'a a bisa hanya ta bid'a shine ka hada hadda ka iya tafsirin ka hada haddar ka san ahkam din kana aiki da dokokin ta haka dole ne waɗanda suke gabatar da makarantun islamiyya na matan aure da kaza kaza ku dawo ku canza uslubin karantar da ƙur'ani amma a ce na saka ɗana a makarantar ka ne ina son ya marma zai haddace saboda in ya gama sakandare zai tafi sokoto ne makaranta don ya tafi ya haddace ko kuma ya sauke kai wasu garurukan ma na gansu da wata yaudara fa ni duk gidan da na shiga a garin sai a ce ai nan sun haddace qur'ani ai sun sauka ai sun yi sauka ai an yi musu walima wata sai na je na samu malami ya zauna yana karantawa yara suna faɗi sun ce ah to amma ai na ji yana karanta suna faɗi ba sa iya faɗi daidai sai aka ce ya yana ƙoƙarin su sauka ne za a yi musu walima wato wai su gaba ɗaya ma da suka fi kowa ɓata sai suka fahimci wai abin da ake nufi da saukan ma in zauna ina karanta ɗanka inna ɓaina kalkausar shi kuma yana cewa inna ɓaina kalkausar wa salli rabbi kwana wa salli rabbi kwana inna jani ya kawo rabbi bismillahir rahmanir rahim wa ayyuhal kafirun shikenan da haka har ranar da aka gama shikenan sai a zo a tara mutanen gari ana ta maka murna wai kai kuma kana doro ɗanka ya sauka kuma ka zo aka ce mi kuma ya karanta inna ɓaina ka sai ma ya kasa buɗo inda take yara da yawa sai ji suna cewa ai mu duk mun sauka duk mun sauka sai ga yarinya ta sa matsatsen siket tana yawo a cikin jami'a amma al'ada garin sai a ce duk sun sauka kun sauka eh to shikenan aka zo aka bude aji za a fara karantawa sai ni ce to ai waɗannan ni duk sun taɓa gaya min sun sauka dan haka su su bari waɗannan ulumul qur'an da usul tafsir za a fara koya musu sai suka ce a ai su ba su iya karanta ba nace a ba kun sauka ba suka ce eh, amma ba su iya karanta ba ko kun fahimta jama'a to ashe namu nan din kuma da aka yi a khaffu bid'atan dan haka dole ne a yi gyara jama'a wannan alfahari da ake wane ya hada hadda qur'ani wane ya hada hadda ai wane bai hada ba ai wane bai haddace ba kuna jin inda wannan hanyar ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da bayan Allah nan mutum ne za su rage ba su hada hadda qur'ani ba ko kuma mutum ne za su rage ba su sauke ba tunda saukar kawai wai ashe a biya maka ne wai dan shi ya ta an taba karanta harafin shi ma ya karanta shine sauka kuma fa daga ran nan ko ba zai sake koyan komai na addini ba a duniya da haka sai ka samu dattijo a cikin sai ce yau shekara ta sittin da sauka amma wallahi baya iya karanta alamtar kaifa ya shekara sittin da sauke ƙur'ani ashe gwamma ma namu ɗin da in aka ce mutum ya sauka shine ya iya karantawa ba tare da haddacewa ba to sannan ya haddace amma bai san ma'ana ba bai san kaza ba don haka ku bibi karatutukan nan da muke waɗanda muka sa wa ajin ya haya yola, wannan hanyar ita ce hanyar da salaf suke bi wajen karantar da addini a karanta a hankali a bayyana maka hukunce-hukunce a karanta ka karanta a tabbatar ka iya a fassara maka kuma a ɗauki lokaci cikin haƙuri da bi a hankali har a fassara maka duk abin da ake so a fassara maka a fitar maka da hukunce-hukuncen sai zama karatun kaɗan kaɗan ne a ƙur'ani amma iliminka mai ɗimbin yawa ne haka ya kamata amma gaskiya saboda Allah jama'a makarantun haddan nan da aka buɗe su ranakun asabar da lahadi malaman su ji tsoron Allah su je su canza salo ba mu ce su rufe su ba su canza salo kun buɗe makarantun hadda 'yan mata daga jami'a daga polytechnic daga fce za su zo to amma matsalar ita ce ita ta zo ta yi NCE ne wai tana son taimar maza ne ta haddace Qur'ani kafin shekara biyu ta koma garin su ta haddace saboda mai harafin ake biya mata take haddacewa ba a fassara mata ma'anonin don haka ita wannan da ta zo rinka ranar asabar ta ɗauki hadda ranar litinin ita ce za a ga ta sawo dogon sikir amma ya matse waiwayanta da kataranta sun fito bam amma kuma ta haddace suratun nuri kun fahimci tufka da warwara suratun nuri ita ce surar da ta tsaurara akan me akan maganar kulle akan maganar hijabi akan maganar fitan mata akan maganar tsiraici akan maganar kaza to sannan suratul ahzabi ta haddace ta anya haddar ta yi mai lafiya saboda haka ma'anar ilimi shine tarbiyya jama'a don haka za ku kasashen laraba sai su ce wizaratu ta'alim wa tarbiyya ko wizaratu tarbiyya don ilimi tarbiyya ne wannan yarinyar da iyayenta suna can a gombe ko a sokoto ko katsina suna alfahari tana nan zaria tana karatu wurin shakwa ne sai ta koma sai a ganta cewa ba ta da kunya ba ta da mutunci ba ta iya sanya kaya na mutunci amma fa kuma an zuwa na alfahar ya ce ɗalibarka ce wato ɗalibi fa ga malami ya sha bamban da mai saurare fa don mutanen najeriya yana daga cikin shirman da suke kawai mutum yana tafsiri ka zo ka tsaye da besma ka ji in ga gama sai kai tafiya kawai sai ka ce kai ɗalibin shi ne kai mai sauraren shi ne ma'anar ɗalibi fa shine mutumin da aka makala shi a ƙarƙashinka ko mutumin da ya makalo a ƙarƙashin ka dan kai tarbiyya shi game da komai na haka ko me ka ga yayi ba daidai ba za ka kira shi ka ce wani eh abin da kai ba daidai bane ba dan komai ba domin me an ɗora tarbiyyar shi ne a hannunka ta addini da ta rayuwa to sai ka duba ka ga duk mutanen da suke sauraron kan kana wa'azi a rediyo duk kana da yancin yi musu haka to amma wani har alfahari yake ce ai shi duk mutanen najeriya musulmin najeriya ɗaliban shi ne don ko ina ana sauraron kasar ɗin shi bai san ɓanɓarmar da ke cikin haka ba ɗalibinka sai ka koya mai ilimi sai ka sa ido yana aiki da abin ko baya yi shi sa ga malaman salaf suke haɗawa da duka suke haɗawa da ɗauri suke haɗawa da habs a ɗaure ka a kulle ka a hana ka fita kwana da kwanaki wata da watanni shekara da shekaru a ɗaure ka ba za a kwance ka ba sai ran da aga kana su ai maka bulala a dake ka haka tabi'ai suka ce kanu yadribuna na malaman mu cikin sahabbai suna dukan saboda haka jama'a ya kamata a ji tsoron Allah game da waɗannan matsalolin domin duk waɗannan malaman da ake hayaniya da su musamman a nan Najeriya wannan ce hanyar fa da suka bi suka koyi qur'anin fa to ba dole ai jayayya tsakaninsu da waɗanda suka bi suka koyi qur'ani ta hanyar da ta dace ba saboda ƙwaryar da kowanne ke ɗibowa ta sha bamban daga ƙwaryar da wancan ke ɗibowa Allah ya kiyaye don haka sai mana yake cewa fata'alallahu an zalika Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin haka Wannan yujhid nafsahu bi bayani sarh ko walam yujhid nafsahu bubunyan sarh yawa walam yujhid nafsahu dan haka sai fir'auna bai wahalar da kanshi ba bubunyan sarh wajen gina wannan ainihin bene dan me eh eh walam nafsahu ko bubunyan sarh eh wato da da fir'auna ya san cewa Musa ya ce Allah na ko'ina da bai wahalar da kanshi ba wajen gina wannan benen amma da ike musa ya ce allah na sama fa sai ce a gina mishi benen inda annabi musa ya ce allah yana ko'ina har ƙarƙashin kujeran nan taka har cikin bakinka da zai fir'auna sai haka a buɗe baki ce ha mana dubo min ka hange shi ko ba haka ba to amma me yasa ya kai da gina benen saboda musa ya ce mishi allah na sama kaga wannan ma hujja ce anan za mu saurara insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba za mu ci gaba da ainihin karanta wannan littafi da kuma waɗannan maganganu insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka to da wannan muke cewa na akwai mai tambaya ne wannan magana suke dogaro da ita sai a ce a'a ba mazhabar fir'auna bace mazhabar annabi Musa ce annab musa ne ya ce allah a sama yake ga hujjar idan da ya ce allah na ko'ina da fir'auna ba zai neme shi a sama ba don haka musa ne ya nuna mai allah na sama don haka ya tafi neman shi sama na haka ba mazhabin fir'auna ba ne mazhabin musa ne kuma wannan ai zahir ne ma ko inda fir'auna ya san cewa musa ya ce mishi allah a ƙasa yake ai ba zai tafi neman shi a sama ba na'am a ai shine abin da na ce a ɗazu game da yan bid'a asali ba wajen dibala ma suke ɗauka ba suna ɗaukan menene abin da ɓangaren wata aya ya ce musu sai su bar wani ɓangaren don yanzu wannan in ba za ka ɗauko gaba ɗaya ayar da take magana ya hama na sarhan la'alli ablughul asbab asbab samawati fa a ila ilahi musa wa inni la'azunnuhu kaziba yanzu za zaka fahimta a wannan ayar gaba ɗayan tankaɗa Za ka fahimci fir'auna ne ya ce Allah a sama yake ko kuwa Musa ne Musa ne tunda ya ce mana Allah shi a sama yake gina mana benan mu hau mu je mu gani so asalin su cutar su ba sa duba ayar ne gaba ɗaya sai rike wani bangare na ayar kawai Allah ya kiyaye wa alaikum salam <coughs> na'am na'am wata hanya za a yi ta a canza irin tsarin da ake yi misali shafi biyar ko shida za a iya zaɓa kawo shafin gaba to yanzu za a rage yawan shafin ne a dinga fassara ko ko ya abin da fassara kwarai da gaske sabai suna cewa suna ɗiban aya goma in suka ɗibi aya goma me suke ce maka ba fa a lokaci guda suke ɗiban goma ba suna cewa ne in suka ɗibi goma ma'ana in aka kai inda goma take ba za a tsallake ba sai an tsaya an fahimci fassara an fahimci ma'anoni an cire fiƙihu an yi aiki da wannan abin sannan sai a ƙetara ta gaba kenan yanzu ku kuna ɗiban musu shafi biyar shafi biyar kusan aya nawa kenan in ma dogaye ne wajen ashirin da biyar ko da biyar biyar ne ku wuce kenan sannan a biyar ɗin ma kuna ba su fassara ba kwa ba su fassarar sannan kuna sa ido game da yadda rayuwarsu take ba kwa sa ido hatta zaman ɗalibi a aji sai ka koya mishi jama'a hatta yaya ɗalibi zai rike biro amana ce a hannunka ka koya mishi yaya ɗalibin na yake a gidansu ana aikin shi yana zuwa yana da ladabi duk sai ka tsaya ka dubi wannan yaya yi aski a kan shi yaya take ɗaura ainihin wato zaninta yaya take sanya hijabinta yaya take magana da yayyanta cikin ladabi ko rashin ladabi duk sai ka lura da wannan abin da yasa kai kamar bako kake yanzu a makaranta tun da ka dade baka nan mun yi maganganu masu ɗimbin yawa a cikin karatun wannan littafin sannan kuma a muƙaddimar karatun ya haya ɗola mun yi bayanai masu tsawo kaje ka samu kasusuwan kaji gaba ɗayan wannan hanyar da ake karantar da alkur'ani ɗin hanyar bamu yarda da ita ba dalilin rashin yadda mu da ita shine ya saba mu sunna dole ne a dawo wadda ta dace da sunna to ita wadda ta dace da sunnar tana ɗauke da jinkiri ne su ko mutane suna son gaggawa su ko sahabbai abdullahi dan mas'udin al-imamu abubakar al-ajurri ya fitar da hadisin shi ko asarin shi cikin kitabu shari'a yace la yakun hammuka akhirar sura kada ya zama ka kullum ita ce ƙarshen sura an fara biya maka suratu maryam kullum sai ka duba sai ka ce cap saura ayoyi hamsin ga saura arba'in kai subhanallah akwai aiki da an gama kuma ka ce ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saura izo kaza ta akwai aiki fa aka ce kare zama haka ne himmarka himmarka ta zama me wannan abin da aka biya maka a yanzu ka tsaya ka karanta shi ka fahimce shi ka yi aiki da shi in ka mutu Allah Madaukakin sarki zai tambaye ka wannan abu idan ya zama jama'a malamai na cewa in aka je makabarta aka karanta alkur'ani Allah maɗaukakin sarki zai tambayi mamatan wurin sun yi aiki da waɗannan ayoyin ko ba su yi aiki ba yanzu aka karanta fa ina kuma a ce an wayi gari yanzu kai ne da kanka aka karantar da kai ka iya ka hardace ka kwanta ka mutu ba za a tambaye ka game da duk alkur'ani me yasa baka yi aiki da shi ba dole ne ku gyara magana kuna marmaza ku koya musu za su je su shiga gasar karatun qur'ani bata taso ba magana kuna marmaza ku koya musu saboda ana cewa makarantar ku ba a yaye ɗalibai da wuri bata taso ba duk waɗannan abubuwan jama'a wato ko mutane sun ɗauki ilimi sun aje shi gefe guda ba sa gwada hasken malaman salaf su waɗanda aka don haka kullum muke cewa mu ahli sunna ne amma alal jaddati salafiyya a bisa hanyar salaf su kuma kullum cewa suke su ahli sunna ne don haka in ka ce kai ahli sunna ne ba kai kaidi ba baka da bambanci da dan bid'a don shi ma dan bid'a cewa yake shi ma ahlus sunnati ne in ka ce qur'ani da hadisi kake aiki da shi shi ma sai ce maka qur'ani da hadisi yake aiki da shi amma bainana wa bainal qawm salafu salih idan ka ce to amma mu muna bin salaf ne a wajen kaza to anan ne matsala take wato abin da yake faruwa jama'a gaskiya kamar ni na haƙurtar da kaina akan fushi da jama'a game da komai musamman na ce jama'a ahli sunna komai ba ga ahli sunna suna yi sai wani bugowa ya ce bayan ga hadisi bayan ku kuka ce kaza sai ya ce amma ya salaf suke yi sai ka ji jikin shi yayi sanyi lallai hadisi ne mu muka ce ka ba amma mu muna kallon yaya salaf suka yi aiki da shi shi kuma yanzu doron hadisin ne ya ɗauka rashin kallon hasken salaf din sai marmaza ya ce ai suwa na sun ce hadisi amma ba sa aiki da hadisin ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan wallahi akwai gyara na ka karantar da ƙur'ani karantar da ƙur'ani a bisa manhajin salaf za a yi karantar da hadisi a bisa manhajin salaf karantar da luga a bisa manhajin salaf karantar da komai a bisa manhajin salaf za a yi kamar yadda na sha faɗi ni ba na musun cewa akwai ilimin ƙur'ani da hadisi a ƙasar nan amma ilimin ne akwai amma sanin manhajiyar fa to za ka tara malami ɗari da wahala ka samu guda goma sanin manhajiya ta salaf wannan shi yasa kullum nan zauna sai a ce shi kadai ne malami shi ya ce ka ba shi ya ce ka ba shi ya yi ka ba shi ya yi ka ba a'a sauran ba su yi wa kansu wannan kaidin ba hatta waɗanda suka yi kaidin wasu suna faɗe da fatar baki ne amma magana tabbakawar fa ba za su yi ba yanzu ba ɗalibin da zai yadda ya mutunta malamin shi ya girma malamin shi ya kwanta a kofar gida yana jiran malamin shi har sai sanda Hasiran da malamin ya fito sai koma yana zagin malamin yana wulakanta jama'a amma ku je ku ga Abdullahi dan Abbasin aka ce kai ga ka dan yaro karami da tsababan ilimi ya kai ka samu yace saboda ladabi na yace na je kofar gidan malami daraja ta a wurin duk wani malami cikin sahabbai ta kai in yi sallama ya fito a guje yace saboda sun san ni daga gidan annabi nake yace amma ni kuma sai in dubi bari in bar malami ya gama abin da yake yi in ya fito ya same ni sai in bari ya biya min karatu na haka yace haka nake kwanciya iska ta kwaso duk wani datti ta zo ta zuba muni. har wani classmate din ibnu abbasin ya ce ya ce kaga kayi min wayo da muka fara kai ka daure ni kuma sai na kasa daurewa yau gashi ka zama abin da ka zama yanzu wannan manhajiya ce ta salaf wajen neman ilimi yanzu ɗalibai kowa ya ɗalibi ya bugo maka ka ce ka yi hakuri ka bugo min lokaci kaza sai yo tek sai zage ka ka wulakanta shi shi yanzu yanzu yake so ka bar abin da kake yi kaddara abin da kake shi ne yanzu kana karantar da wani ne da shi kuma yanzu yanzu ya zo daga sakwato shi kuma wannan na Sokoto shi ma ya zo ne yanzu yanzu ka bar abin da kake kana karantar da matarka ne sai ka bari dan kai je sakwata ya zage ka sai ka bar karantar da matarka sai kana karantar da shi sai wani daga kaduna kuma sai bugo waya shi kuma yanzu ka bar wannan na sakwato shi ma ka saurare shi shi kuma kana cikin sauraron shi sai ɗaya wayar ta ƙara ga wani kuma daga jalingo ka bar shi kuma saboda baka son zargi don haka waɗannan malaman da ke cewa kansu ahalus sunna suna aiki da qur'ani da hadisi sai suka ƙara ɗaure waɗannan matasan gindi cewa me cewa mu ba ma wulaƙanta ku ku zo na ɗaya yanzu dubi yaɗa kaset kaset ɗin nan da muke yaɗawa shine matsayin documentation na da'awarmu malaman salaf ba sa rubuta littafi su ɗauki kowanne jack and harry kowanne ɗan na dabba wa habba su ɗauki littafin su ba shi ya je ya kwafe domin zai je isar da littafin ba da rubutu kyakkyawa da bisa ka'ida ba sai zama saƙon ya gurɓace kafin ya je haka ne ko ba haka ba haka ne dan haka sai ka ji an ce wane huwa katibu fulan wane shine sakataren wane in ka zo ka ce kana son blogul maram sai ce to ka zauna bayan wata biyu za ka samu wana ka kwafe mishi bulogul maram don ya kwafe da rubutun da shi wannan malamin ya zauna ya horar da wannan ɗalibin nashi yadda aka gama sai rubuta ijaza cewa ya halatta maka wannan kwafin domin ya amince da itikanin rubutun a yau sai muka ce kaset ɗinmu sai wanda muka yi wa izini da gwargwadon ka'idoji da sharuɗan da muka koyar sai aka tafi ana zagi saboda mai wasu malaman sun ce ku buga mu so muke namu ya yaɗu. saboda haka sai ka je sai ka sa kasar din sai ka ji muryar tana rawa tana rawa sakon sai ya rukushe ce to haka haka Allah ya nufa ba yadda za a yi abin ne an kasa gyara wallahi duk waɗannan ba su san cewa waɗannan ba wasu ƙa'idoji ne albani ya kawo ba a'a albani yana transforming manhaji ne na salaf a cikin waɗannan abubuwan daidai da yadda zamani ya kama duk sun kasa fahimta haka amma kamar yadda na ce ba ni ɗaukan zafi a kan ɗaliban da malaman saboda na san an daɗe ana ta karantar da su ƙur'ani da hadisi amma ba a karantar da su manhajiya ɗin ta salaf ba yanzu misali ɗalibi ne zai to daga birnin kyabi sai to wurinka kai tsaye in ya zo sai ce ya zo wurinka ne yana son ya sauka a gidanka ka ba shi cikakken aminci da amana ku yi magana akan duk matsalar da ya zo a kanta in ya zo ka ce mishi ka yi haƙuri dubu fa ba cewa kai tafi ka bani wuri ba cewa kai ka yi haƙuri ban san ka ba zan iya sauraron ka ba yi haƙuri don haka sai an jima sai ce a'a ai wane ne wai madadin ya yi haƙuri din sai wai kuma yana son ya ce ai wane wane tambayar ita ce wane wane yana wurin zai iya shaida ba wurin duk darajar shafi'i zai taho makarantar maliku ƙara karatu ba fa koyan basa ƙarƙarin karatu alu ba ta ba ƙarin ilimi zai taho amma sai da biya ta hannun wani malami wanda ya san imamu malik shine ne Al'imamu abdullahi ibn zubair al-humaidi malamin farko da bukhari ya rawaito hadisin shi a bukhari ya rubuta mai takarda cewa zuwa ga maliku ɗan anas abokina ga wannan ɗalibi na mai suna muhammad ibn idris shafi'i ya zo zai koyi ilimi a wurinka na haka ka ba shi dama da imam shafi'i ya zo fa dare ya yi sai bai nufi gidan imam malik ba idan ɗalibin yanzu ne yadda yake gama yana da hujjar takarda a hannun shi ma karfe biyun dare zai zo ya buga kofa ya ce ai ya zo wurinka ne ai ya zo da wane ne ya aiko shi imamin shafi'i sai ya nemi ina zai sauka ɗaliban maliku suka sauke shi da suka sauke shi mai faru suka gaya mai tsare-tsaren imamu maliku baya ainihin riƙe muwaɗa yana karantarwa don haka sai dai ka samu muwaɗarka ka kwafe in ka kwafe sai ka je gare shi to imamu shafi ya bi dare karanta muwaɗa sai haffaze ta da ya haddace ta gari ya waye da ya je ba wai kawai zuwa yayi ya tari imam malik ba sai ya miƙa takaddar ita takaddar ta zama wadda za ta shaida wane ya zo daga wurin wane sai imam malik ya ce ina wanda ya zo da wannan takaddar sai ya ce gani nan sannan aka fara koya mishi karatu yanzu ɗaliban ahli suna ba ruwansu da wannan zai haɗu da kai ne motar ka ta lalace kana ta zufa kana so ka gyara sai ce dama yana ta neman ka ka ji ƙarya dama yana ta neman ka amma fa yana garin su ne kai ka zo wucewa garin ne mota ka ta lalace sai ce dama yana ta neman ka ya ji wani kaset to ka faɗi wata magana shine yanzu ga wani littafi ya saba wa magana. yaya bayanin yake ka bar gyaran mota ka dawo wurin shi ku dubi rashin ladabi to ku auna da yaya salaf suke ku kashe jawutaccen ku auna da yaya salaf suke salaf idan suna da tambaya malamansu sukan yi musu kwarjini me kwarjini cika ido abla dan abbas almajirin umar ne tambaya yake so ya akan ayar in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin an fahimta me ya faru ya kasa tambayar kullum sai ga bai ga fuska ba yanzu ba ɗalibin da yake mutunta malamin shi ba ɗalibin da ke ganin daraja wani malami kawai in ya taso zai tunkaro ne kawai shi kenan in ya zo kuma dole malamin ya saurare shi in bai saurare shi ba kuma zai je ci gaba da zagi amma ibnu Abbasi ya ce sai da muka tafi aikin hajji ni nake rike da jakar umar ya ce sai umar ya ce mini jira ni ina zuwa sai na ga ya tafi zai tsuguna ne amma bai tafi da buta ba ya ce sai na aje jakar sai na ɗauko buta na ɗibo ruwa sai na bi shi a guje sai na je na aje mai buta sai na dawo kar ku manta bukhari ya ruwaito ibnu abbas ya taɓa wa annabi haka ma da annabi ya fito ya ce a ah, yana laliban dutse zai tsarki sai